والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قائد الصلاة بسم الله باب باب في الصلاة المصنونه babi a cikin sallah na sunna salloli na sunna na'am wa amma salatu masnuna fa sab'a amma salloli na sunna guda bakwai ne salatu al-aidain farko sallar idi biyu sunna ne na'am an gane sallar idi sallar idi guda biyu sunna ne wa salatu al-janaza sallar jana'iza ma sunna ne na'am wa salatu al-istisqa a nan wajen an ce sallar jana'iza sunna mai iziya kuma ya ce sallar jana'iza abin da ya sunan shi farko kifaya daga malamai malikiya sun yi sabani kan sallar jana'iza wasu na ganin suna ne wasu na ganin farko kifaya na'am wa salatul istiqa sallar roƙon ruwa ma sunna ne wa salatu kusufi shams sallar kisbewar rana sunna ne wa salatu kusufil kamar sallar kisbewar wata sunna ne wa salatu shaf'i wal wit sallar shafa'i da wutri sunna ne wa salatu tarawih sallan asham sallan tarawih sunna ne a cikin ramadan kawai ake yi nam sunnatun wajiba sunna ce mai karni sunna ce muakkada nam intahat salatul masnuna salloli na sunna sun kare faslun lissalati nurun azim sallah yana da wani haske mai girma tashruqu bihi qulubul musallin wanda zakatan masu sallah yake harkaka da shi wala yanaluhu illa al-khashi'un samu mai samun wannan haske sai masu kushu'i sai masu tsoron Allah suna ce kushu'i shine natsuwa na zahiri da natsuwa na batini a gane natsuwa na zahiri da kuma natsuwa na batini ba masu samun hasken wannan sallah sai mutanen da suke da natsuwa na zahiri da natsuwa na ne, wato in an ce natsuwan zahiri ya zama to mutum ya natsu in yana sallah an gane ko baya gaggawa baya rawar jiki baya yin wani aiki wanda bai da alaka da sallah hankali shi na kan sallah sannan ga natsuwa na zuciya ya zama to ya sanya hankali akan wannan sallah baya tunanin duniya baya tunanin wani abu na sana'a ko wani abu na rayuwa an gane idan mutum ya zama to zuciyar shi ya fuskanci sallah din baya cikin wani baya cikin fushi baya cikin wani farin ciki mai tsanani wanda zai kusar da hankalin daga sallah sannan tunanin shi baya cikin wajen sallah sannan kuma jikin shi na da natsuwa shi ne natsuwa na zahiri yana da natsuwa in yayi ruku'u karanci zai tsaya yi subhana rabbiyal azim kamar su uku ko biye da uku in yayi sujada karanci zai ba da biyar ala su uku ko biyar da uku irin wannan sai a ce mutum yana cikin natsuwa na ainihin zahiri da na batin to wannan sallah ba mai samun haskensa sai mutumin da yake cikin natsuwa na zahiri da natsuwa na batin su ne Allah ke cewa wannan zina hun fi salatihim khashi'u su ne wayanda a cikin sallolinsu suna cikin da kushuri na fa idza ataita ila salah eh malamai sun ce kasa da guda uku da manzo Allah kasa a uku yake karanci kuma mutum kasa da haka to gaskiya ba zuwa. eh fa idza atayta ila salah idan ka taho zuwa ga sallah na fa kalbaka qalbaka min ad-dunya wa ma fiha ka karkaɗe zuciyanka daga duniya da abin da ke cikin duniya na'am washtagil bi muraqabati maulak ka kula ka shagaltu da kulawa da dokokin ubangiji har wannan shirin kushuri ko kakkaɓe zuciya daga duniya da abin da ke cikin duniya kuma ka shagaltu da kulawa da dokokin ubangijinka allazi tusalli liwajhi wanda kake sallah domin fuskarsa wa taqid anna salata khushu'un kuma ga kudurce cewa lalle sallah khushu'i ne ba wa tawadu'un lillahi subhanahu kuma kankan da kai ga Allah mai tsarki bil qiyam ta hanyar tsayuwa wa ruku da ruku'u wa sujud da sujada idan mutum ya tsayuwa kamar yadda Allah ya ce ya tsaya sannan yayi ruku'u ya sunkuya zuwa ga Allah yayi sujada zuwa ga Allah to wannan ya yi ainihin tawazu ga Allah subhanahu wata'ala wa ijlala da kuma girmamawa wa ta'azima duk da daukakawa lahu nam eh ta hanyar girmama Allah da kuma daukaka shi ta hanyar kabbara wa tasbih da tasbihi wa zikri da zikri na'am shimau shagaltu da kulawa da dokokin ubangiji ta muraqaba shine mutum duk abin da yake yi wato ya sa a zuciyar shi Allah yana kallon shi duk abin da yake Allah yana kallon shi Allah yana muraqaban shi a gani ka shagaltu da kulawa da dokokin saboda a matsayin garin musulmi ka Allah yana kallon ka yi sallar da kyau saboda Allah yana maka muraqaba eh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وتجوز إمامة الأعمى yana halatta limancin makahu wal mukhalif furu da wanda ya saba maka a wajen furu'a an gane ku ya halatta a sa makahu ya zama liman kamar a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Umm Maktum yana yin limanci ko makahu ne shi an gane ku sanan kuma mutumin da ya saba maka furu'a kai kana mazhaban malikiya zaka iya bin wanda yake mazhaban shafi'iyya za ka iya bin wanda yake mazaban hannabiya za ka iya bin wanda yake mazaban hambaliya saɓanin furu'a baya hana abu juna sallah sai dai kuma inda gizo ke saƙa mazaban hannabiya sun ce karatun fatiha ba dole ba ne ba hannabi yana iya karanta kawai abin nan ƙulhuwallahu ahad a raka a farko ya karanta ƙuru wallahu ba fatiha kuma ya ruku za ka bi shi kamar sallah azuba sai ka ji ya karanta kawai ƙuru wallahu a kuma ya karanta sabbi bai karanta fatiha ba zai yi ruku ya ce mene ne fakara umar ta yasara min alƙur'an ku karanta abin da ya sauwa ƙarƙashin alƙur'ani abin da ya sauka nan shine sabbi kuma shine mudhammatan da ya karanta kawai sai ya ruku eh, eh shine kawai daga shi karatun fa karatun fatiha shine hujjarsu ka karanta abin da ya waka daga cikin alqur'ani an To abin da ya sauka shine ainihin sabbi ko kuma kullu wallahu ya karanta ba fatiya. karatun fatiya a wajen bahan nabi mustahabi ne in ya ga dama ya karanta in ya ga dama ba zai karanta ba kuma shi na ganin sallar shi sallar shi ta yi to kai misali yanzu ka zo sallah sai ka ga wannan za ka iya kuɗi sallah a cikin kuma a ta a cikin kuma sallah in ya ira da sallah in ya tsayiya zai iya tashi ya tafiya shi ba sallama yana ira da tsayiya sai tashi da shi kawai shi a wajen sallama a cikin sallah ba dole bane na to an bai yake ka kai ban da wannan suna ɗabbaƙawa suna ɗabbaƙawa su akwai abubuwa da yawa da suka bambanta ina ganin a cikin bazari babu wanda suka bambanta da al'umma sosai kamar yan annabiya. kuma su suka yawa a duniya shi yasa an je saudiya sai a ce ma ai laraba ba sa hada sahu da mutane ba sa kaunar mutane ba ko ba laraba ba ne galiban mafi yawan mafi yawan a ajamawa ne mutanen india pakistan afghanistan china indonesia irin wannan garuruwan duk da fara na fata ne za ai laraba ba sa mutane in an zo sallah kana turo kuma suna guduwa ba wai suna kyaman ka bane su a yanzu haɗa kafa ba ma ba dole bane su a yanzu haɗa kafa ba shi ne gyara tsawo ba haɗa tsawo shi ne a yi lebur haka kana nan kana nan wato kana yaka da kafa buwa kuma buwa sai yaka kana mutuwa zai ce subhanallah zai kara gaba subhanallah <laughs> eh su da ce mace na iya auren da kawar da kanta sai ga ya kamar zo shek bukbil baya mun sauki sosai baya sauki yana mun da da kyau na'am ana wannan ku wala inni to saboda haka yana halatta sallah a bayan wanda ya saba ga furu'a a gani da kuma kamar kai sallah a bayan babalike ya sallah bayan mai istiraha liman yana istiraha shi babalike baya yi amma in yabi mai istiraha sai ya istiraha wal inni da mai kankanuwan gaba ya halatta abin shi sallah al-mujazzam da kuma kuturu irin kuturtar nan mai mai yake gabobi mai ruwa ruwa illa an yashtadda jazamu sai dai idan kuturtar ba yayi tsanani sosai wa ya yadurra biman khalfahu ya zama to yana cutar da wayanda suke bayansa a nan wajen fa yunaha anhu sai a nisantar da shi daga gare su an gano wannan ko sai a nisantar da shi nan gaba gida za a nemi yara su dinga tambaya bai kucin sakila don kusan yanzu abin ya fara bacewa yanzu kila da yawa daga ciwon suka taso yanzu kila wani bai kama san kuturu ba ni ko ko a kan da da ban maganin kuturu ma su sai sai makafi sai kawai da yadda nan da lafiyar su lau suna nan ko? suna nan ma na fanka da yawa yana yana yana da wuya ka shiga mota baka haɗu da kuturu ba kuma yana da wuya kana yawo baka ga kuturu yana fara ba zai zo nan san daɗe a cikin wada baka kuturu ba yanzu da ha unguwa muke da shi na kutare unguwan kutare ba ko ganin ku ba ba karfin yawo zaga sun haddace ayoyi da suke wa'azi da shi da sai ba wannan ciwo yanzu ya riga ya warke ciwo ku duka ya tafi eh Allah ya kawo sauke shi na'am ciwo kan guda biyu da wannan ciwon kuzurta da ciwon zanzara, sun bace ta za ga mutane masu zanzara da yawa yanzu ba musu yanzu an samu wannan kuma sannan hawan jini shi ya rage yanzu ga ciwon wannan paralyze da eh, ciwon paralyze kuma ta hawan jini za ke samun shi amma da na da ciwon ne sosai ciwon da ake cewa wannan ne su kira shi wanda ake allura din nan eh? polio kusan ciwon polio ya tafiya wani polio yanzu babu shi yanzu gaskiya kawai dai irin dai wanda suka samu hawan jini stroke da kawai nan da eh, ya shi ne wa yajuzu ulul ma'mumi ala imami yana halatta daukakan mamu akan limamin sa wala bi shakhin ko da dakin ne mamu ya hau saman liman ko da dakin mamu na saman liman na kasa ya halatta wala yajuzu lil imam al ala ma'mumi baya halatta ga liman ya ɗaukaka kan mamu ya hau saman mamu baya halatta illa bi shay'in sai dai da abu dan kaɗan ka shibir kamar tuka guda tiƙa guda da abin da ya kama da shi na wa in qasada al imam aw al ma'mum bi uluwi Alkibir. kibr hmm. wa in qasada al imam al kibr wa in qasada al imam aw al ma'mum idan liman ko mamu yi nufin girman kai matsalar salatu da da wakan shi sallar shi ya ɓaci. Hmm. an gano wannan to wannan yana daga cikin abin da malikiya suka bambanta da sauran mutane girman kai na ɓata sallah ko girman kai na da cikin abin da ke ɓata sallah to wannan yana daga inda malikawa suka bambanta da mutane sun ce kawai in ka zo sallah sai ka dan nuna girman kai sallah ya ɓaci an gani girman kai yana daga cikin nawaƙidul menene salati ta ah. wannan fahimta yana da rauni kwarai da gaske an gani wannan ya yi daidai da masu cewa idan mutum ya yi azumi ya ɗauki azumi sai ya yi ƙarya ko ya yi annamimanci ko ya yi ɗan girman kai azumin ya ɓaci akwai wannan mazhaba mazhaba da ibn hazm al-abdul duk wanda ya dauki azumi sai ya ƙarya shi kenan bai da azumi an gane نعم عن الهية بسم الله الرحمن الرحيم وأقول أقول حديث اللي يدو قال الهية أنا حديث من اللي أقول حديث من اللي كتشوى من لم يدع قول الزور والعمل به falaisa lillahi haja min an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar fadin zurba ko aiki da shi ba shi da wata bukata ga Allah daga ya barcin abinci da ma ya barcin abinci da ya ba alkhairi gare shi an gani na'am na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wal warisat min an-nisa sab'un masu gado daga cikin mata su bakwai ne albin akwai ya tana gado wa bintul ibn akwai biyar da ita ma tana gado wayan safalat ko da ta yi ƙasa ko da jikan ya ko da jikan jikan jikan jika ce wala um sanan uwa tana gadon danta wal jadda kakan ya tana gado babu uwa wayan alat kakan ya ta bangaren uwa kenan ba hmm. kakan ya ta bangaren uwa ko da ta yi sama ko da kakan kakan kakan kaka ne sannan um. da kakan ya ta bangaren uba ma kakan ya ta bangaren uba ita ma tana gado wala um. yar uwa tana gado wato yar uwa shakikiya yar uwa abiya yar uwa ummiya wa zauja. an gani sannan ainihin mata tana gado Da maulatu ni'ima da maulatu ni'ima ita ce mace wacce ta yanta ainihin baiwa hmm. ko ta yanta bawa in ta yanta baiwa ko bawa sai ya to a wannan bawa ɗin ya mutu bai da mai gado to ita za ta gaje shi take maulatun nima za ta gaji bai wata ko ba wanda ta yadda an gane wa man hada haula wanda ba nan ba ka abul um kaman ainihin baban uwa baba na uwa wa ibn al da kuma dan yar uwa huwa min zawil arham yana daga cikin zawil arham ake kiran wayannan yan uwa na zumunci la yarsu shay'a ba sa gado komai wayannan ba sa gado na komai imam al-qurtubi na'am نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم babu fi ma yukfilu tayammumi babi game da abin da ke bata taimama walit tayammum salasun wa مما mimma atat tu'ilu tu'addilu na'am wal tayammum thalathun shi tayammum yana da abubuwa guda uku tu'ilu da ke bata shi kuma kuma yake wofin da shi abubuwa guda uku da ke bata shi kuma ke wofin da shi wa farduhu mimma atat farallan suna daga cikin abin da sun riga sun zo a can baya farallan sun zo a can baya an wuce magana منها الصلاة أولا من بعده ثم وجود الماء بعد الفتح sannan daga cikin abu da ke bata taimama akwai sallah in ba'adi bayan sa an gano ne ko bayan wato sallah min har salatu ago awalan min ba'adi wato da zaran mutum ya riga ya riga yayi taimama yayi sallah kana idar da sallah shikenan kullu idan mutum yayi taimama sai ya yi sallah ya riga ya idar da sallah wannan taimaman ya ɓaci nan gaba in yansa samu in zai sake yin wani sallah sai ya sake wani sabon taimama wannan shine mazhaban malikiya yana daga cikin abin da ya bambanta mazhaban malikiya da mazhaban hannabiya su yan hannabiya suka ce shi taimama kamar alwala yake bai da bambanci da alwala idan mutum ya yi alwala to in ya yi sallah wato sai ya zama to wato bai samu ruwa ba sai lokacin wani sallah ya ƙara zuwa zai iya sallah da wannan taimama yadda ka san mutum na iya yin salloli da yawa da alwala to a mazhabin hannafiya mutum na iya yin salloli da yawa da taimama guda ɗaya ko malikiya suka ce in kai taimama kai taimama sai kai sallah kana idan da wannan sallah wannan taimama ya ɓaci in za ka yi wani sabon sallah sai ka sake sabon taimama shi ne abin da yake magana nan wajen an gane wannan ko min ha asala sala awwalan min ba'di daga ci akwai sallah farko bayan mutum yayi tayammum da idan da sallah nan. sannan samuwar ruwa ba da faɗaɗi bayan rasa bayan rasa ainihin ruwa idan mutum ya rasa ruwa sai ya tayammum wato kafin ka yi sallah sai ka samu ruwa kana samu ruwa samu ruwa ya bata wannan ya din yatluhu ma tanawu al-ahdathi bima tatim biha tatim mu'addatu al-salafi abinda ke bin wannan abin da ke bin su wannan shine nau'antuwan hadasi nau'i nau'i na hadasi A gane ko nau'i nau'i na hadasi idan mutum ya ce ma sai ya yi ya rihi ko mazi ya fito masa ko ga'ibi shikenan ya ɓaci da wannan ne lissafin guda uku ke cika da wannan ne lissafin guda uku ke me ke cika eh ibn rushd eh Allah rahman rahim na'am kamar kamar wasu abubuwa kamar wanne zai zo mai karatun ƙwarari in zai iya yi mana duk abin da kake yi da alwala za ka yi da cewa ma ba bambanci shi ne sahi eh. annabi ya ce as-sa'id wa zuqul muslim fa in lam yazid al-ma'a ashara sinin fa idza wajada al-ma'a falyattaqi Allah وليمته بشرته إيه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والدلك لا يصح بالتوكيل إلا لذي آفة أو عليل شو دعوة أما ذهب مالكية فرلا لذو to ya zama to mutum ba shi da hannun da zai iya cudawa ba hannun ba lafiya ya za a yi shi ne cewa ku shi yana inganta ka sanya wakili ya cuda maka misali kamar a cikin wankan janaba shudawa dole ne inda mare to kuma ga shi hannun ba lafiya ko kuma hannunka ba zai kai wani wasu wurare ba hannun ba zai kai wasu wurare ba to yana inganta ka wakilta mutum ya wakilta matar shi ta shuɗa bai to shi da ke cewa waddan kula ya sai hudu tausiri shuɗawa baya inganta da wakiltawa lalazi afati sai dai gama abocin aibi ko mara lafiya wanda ba zai iya ba sai ya wakilta matar shi ta shuɗa bai والقصر في الطهارة الإعابة انتهت كل شهرة جنابة نعم wato manufa ga ainihin tsarki shine al'ihaba shine gamewa an gane ko shi an gane ko ina mutum ya ruwa ya same shi domin karkashin kowane gashi akwai janaba hadisin da ya zo cewa inda ta ta kulla shaharatin janaba hadisin ali bin abi talib da bai inganta ba فتقتصل الفرد وما هذاه بنية الفرد ولا تنساه ذاك وانك فرجي ka wanke farji da abin da yake damra da shi da niyya na farilla kada ka manta da shi za ka wanke shi da niyya na farilla kada ka manta da wannan na ba da zawali ma bihi min al'aza aw ma ahu yasiru za wa iza bayan busar da abin da ke tare da shi na kazanta ko ma aw abu ma bihi abin da ke jikinsa ko abin da ke tare da shi ya sai mu fi zawaza da wannan da wannan ya inganta wato ma'ana wato da ainihin wato wannan ya sunan shi wanke wanke kazanta da kuma ainihin wanke gabobi ya inganta wa qaddim alwudu'a in aradta wal ghusl yakfi wa in taraktahu ka gabatar da alwala in kai nufin alwala din wanka yana wadatarwa in ka bar in ka bar alwala wanka ya wadatar game da alwala an gani kuma ashe kuma ke yi yanzu alwala duk daga farko ne Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kitabu Tahara. Littafin tsarki. Faslun. Faslun. Wa ta hasulu tahara tu bima min at-taghayyuri bi shay'in salima. Faslun ai haza faslun. wannan fasali ne wata zulu bahara tsarki yana tabbata bi ma'il wannan maɗin an cire hamza ne saboda ainihin wake lalura na wake bi ma'il salima bi shay'in min at-tagayyur wa tahsulu bahara bi ma'in salima bi shay'in min at-tagayyur an gane ku tsarki yana tabbata da ruwa salima wanda ya kubuta bishai'in da wani abu mina tagayyur na canji da ruwa wanda ya kubuta da wani abu na canji launin bai canza ba ɗanɗanan bai canza ba warin bai canza ba Za ka gayyara bi najisin Au ɗahirin dahirin adadin adatin ha hmm. idan ya canza da dajinsa turiha ai ha a zubar da shi hmm. aw ɗahirin ko ya canza da wani abu mai tsarki kamar nono ya zuba ciki ko miya ya zuba ciki ko kuma wani abu da ya canza shi mai tsarki a gane au ɗahiru ko abu mai tsarki ƙarsaro al'adati wanda ya dace ga al'ada ya dace ga al'ada kamar me kamar dafa abinci za a iya dafa abinci da shi za a iya wankan jin daɗi da shi za a iya wanke-wanke da shi ruwan da ya canza da nono ruwan da ya canza da madara ruwan da ya canza da miya kaga wannan ƙarsaro al'adati irin wannan ruwa ya dace ga al'ada na dafa-dafe wankan jin daɗi da wance-wance duk zaka iya yi da shi nam illa idza lazamahu fil galibi kaga shi mazhaban Abu halifa shi yana ganin dan nono ya shiga ciki ya canza launin ko dan ko wari ko miya ya shiga ciki ko wani abu ne mai tsarki ya shiga ciki ya canza shi zaka iya amfani da shi an gani yanzu dan nono ya shiga cikin ruwa sai canza launin ko dan ko wari a wajen abu halifa za ka iya wankan janaba da shi za ka iya alwala da shi da duk wani abu na ibada ba matsala kuma wannan ba shi ne sahi insha Allah A gani babu wani nasi wanda ya nuna cewa idan nono ya zuba cikin wayar canza shi ya bata shi daga ba abu halifa yana da karfi akan wannan matsala din A gani cewa wato irin wannan duka na'am illa idza la zama wa galibi sai dai idan ya lizimce shi galiban ga mafi yawan lokaci A gani sai dai idan ya lizimce shi galibi wanda baya rabuwa da shi galiban yi fari uku galiban wajen mai halari da kuma yi yanfaku hannu galiban wajen mai iziya wato ruwan da ainihin wato akwai ruwan da wani abu ya canza shi abin nan galiban baya rabuwa da shi an gani wani abu ya canza shi wanda wannan abin galiban baya kama misali a ce kasan wajen kasan wajen jari to kuma ruwan na wajen ruwan baya rabuwa da wannan wajen mafi yawan lokaci ruwan ruwan baya rabuwa da wannan abun to kusan irin wannan abu mai tsarki ne misali ƙasar ja ne kuma ruwan baya rabuwa da wajen to wannan mai tsarki ne ko kuma fara ƙasa ruwan baya rabuwa ko ko ƙasar gishiri irin na Lagos kaga ai ruwan baya rabuwa da gishiri galiban to tunda dai baya rabuwa da shi galiban to za a ba wannan wannan ruwan hukuncin sa ya halatta a yi amfani da shi kamar garanti kamar kanwa um, ba mu ke to wannan ruwa mutlak ne shi irin wannan ruwa ruwa ne mutlak ruwa ne su ba kaidi kan za'idi kamar wanda ya narke ruwan kankara ko ruwan snow sai ya narke zaka iya amfani da shi zaka iya amfani da ruwan snow ko ruwan kankara in ya narke sai ka yi amfani da shi kai alwala ba magana insha Allah you. Eh. malikawa ne su da guri bayan haɗa ya canza launi? ko da tsanan kowa ne ya canza a nake ya canza sun malikawa ne gama ga mutum da yake neman ya san bamu wani dalili na faci. Bawu Salim. babu wani dalili da batawa ba ya lura da shi ba zai shigar ba ba ya ba da shi zuwa usali haka na irin ruwan nan na tanki tanki ya yi tsatsa wannan tsatsa na tanki bai hana a yi amfani da ruwa ko da ga launin dankin aka nan ko abu da za yi amfani da shi abu ne wanda ya yana tare da ruwan ba komai amma asalin shi ai ɗan ruwa ne بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ya zama mutum zai samu a biyar kafin rana ya bullo ko kuma raka'a hudu to ka yi shafa'i da wuturi shafa'i raka'a biyu wuturi raka'a daya na'am a gani in akwai raka'a biyar ko raka'a hudu ga akwai asbabu asuba raka'a biyu shafa'i raka'a biyu ɗaya raka'a mutane haka nan in akwai raka'a hudu shi ma eh, na wai ko wal khamsu wal arba'i a gani shi ma raka'a hudu ga asuba ga shafa'i raka'a biyu raka'a biyu na wannan ba wannan ko ga sallar fajr ga wannan waje ba eh kaga in akwai raka'a biyar akwai shafa'i akwai wuturi hmm. sannan sai zai sai azba kafin asuba yi abin da samu ne kafin asuba ko hmm. za a yi shafa'i da wuturi da kuma da rakasar fajir da hmm. ka biyar sannan shi ma wannan ga shafa'i ga wuturi shafa'i ga wuturi ga rakatun fajr za a iya in dai raka raka hudu ne shi ma sai da raka ya shigar da rakatun fajr a ciki hmm? na'am ga eh, kaga wa shafi wal kamsi wal arba'i fashfa wa autiri hmm. zaka yi shafa'i da ne raka'a raka'a biyar da raka'a hudu za ka yi raka zai raka ɗaya ya rabu ko inda ga raka a biyu eh, shafa'i ga kuma raka a ɗaya wukiri za ka yi shafa'i da wuturi raka a biyu da ya rage a zuba. ko sannan shi ma raka hudu za ka yi shafa'i da wukiri raka a ɗaya da ya rage ya shiga da zuba shi ma eh haka nam tafi eh, salati a wuce. in kuma raka uku ne kawai ka kyala shafa'i ka yi wuturi nam wa akhir wa ka jinkirta kai wuturi raka'a biyu ya shiga da asuba ko sai ka jinkirtar da raka'a talfajar kai daga baya na'am wal isnatayn ibdalu subhi waqdi ila zawali al-fajr misl al-fard wato in kuma raka'a biyu ne ya rage kafirana ya kullu ibdalu subh ka fara da ainihin asuba waqdi waqdi ila zawal karama raka'a talfajar zuwa ga zawali zawal al-fajr eh karama raka'a talfajar zuwa ga zuwa ga zawali misl al-fard misalin farilla ake rama farilla وثانيها العيد على الرجال ni wakata hillin hmm. na falilin zawari na biyunta shi ne sallar idi ga maza sallar idi ga maza min wakata hillin daga lokacin da ya halatta a yi nafila har zuwa ga zawari shi idi daga lokacin da ya halatta a yi nafila har zuwa ga zawari a gani shi ne ya ce idi ga maza mata ba maza wa malikiya ta kowace maza ba zafi akan mata maganar ma zuwan mace zuwan mace masallacin juma'a buduwa ma bai halarta wai makaruni ne mace buduwa ta ci kata je masallaci a yi ta tadi a wajen a gari fushi nan ma idi zai ce idi ga maza bai ambaci mata ba kaga duk ma abin da ya haukan maza ya haukan mata a nan wajen zai ce idi daga lokacin da ya halarta a yi nafila har zuwa ga zawali na'am نعم مكبرا ستا والإحرام وستة في التلوي بالقيام ينا بكبر شدة أبدا كبر حرما إن هذا كبر حرما يا زمن يا زمن بقي كبر بقي أشي هذا كبر حرما sannan zai kabbara shida a jere bil kiyami har da tsayuwa in ba da na tsayuwa ya zama kabbara biyar wa kabbara al-ma'mum in sada wa in imamuhu lam mamu zai kabbara wato in na kasu sada idan ainihin na kasu ya bayyana in ya tauye wani abu wato in ya zo in ya tauye in bai samu abu ba zai kabbara in in tauyewa ya bayyana wa in yanzu imamu hulamin ta ba amma idan limaminsa ya ƙara wani abu a kabbara ba za a bi shi ba ya eh, shi ma zai zo ya rama wani abin da ya bayan lima ya zama iri eh. wal khamsu wal arba'i fashfa wa autri wato idan akwai raka'a biyar ko raka'a hudu kai shafa'i raka'a biyu sai kai wuce raka'a daya sannan sai ayi asuba fa fi salati autri sannan a cikin raka uku kuma mutum zai wuturi wa akhir al-fajr sai ka jinkirta rakatul fajr na'am wal isnatayn ibda bil mus bi subh idan ko raka biyu zura raka biyu zura ainihin wato raka a biyu misali wato ka fara da ainihin asuba ila ila zawal waqadi waqadi ila zawal wato waqadi al-fajr karama a rakatan fajar zuwa ga zawali na misl al-fard misalin farilla na sanihi wal aid na biyu shine idi ga mazaje min waqti hillin nafli daga lokacin halaccin nafila har zuwa ga zawali na mukabbiran sitta kana mai kabbara shidda wal ihrami banda kabbaran harama وستة ستة بالتلوي بالقيام sannan kabbara shidda ga ga shi da raka mai bin sa har zuwa ga banda wato banda ko hada na tsayuwa kabbara shidda ga raka na biyu mai bin sa banda kabbaran tsayuwa Dan kai har da kabbaran tsayuwa ya zama na shida lam kabbara al ma'mum mamu zai kabbara idan tauyewa ya faru idan shi bai samu cikakken kabbarori ba nam wa in imamu idan liman shi ya kara wani abu ba za a bi shi ba za a mai tawaye eh. ba za a bi shi ba ba abin zai yi ba abin zai yi sun yi tilmo wa kai suna da kallon umma na'am in ya gama kabbaro ne kafin liman ya ruku zai karbo yi ba a yi ba Thank you. wa naka lahu ma wabi hamdi ashadu an la ilaha illa ka shuka su ilai